bayan kasashen da ke amfani da tsarin watan musulunci wurin tafiyar da ayyukan gwamnati na yau da kullum a faɗin duniya sanin hakikanin kwanakin watan musulunci yakan zo da barkwanci ga wasu jama'a a wasu kasashen ya sunan aliyu suleiman aliyu suleiman yau nawa ga watan musulunci sha a sha tara ishirin da talatin salamu alaikum sunana alhaji ahmad tambari alkali yau nawa ga watan musulunci watan musulunci to ko me ke sa mutane ba su cika mayar da hankali ga sanin hakikanin kwanakin watannin musulunci Ka san ita harkar harkar ma'aikaci da kuma wanda ya saba da harkokin watan nan irin na masihiya Allah astaghfirullah irin sai ka fi kidaya da mai da hankali a kai. To sai dai duk da haka wasu jama'a na ganin cewa a Najeriya ana kan turba da za a iya jawo hankulan mutane ga sanin kwanakin watannin musulunci kamar yadda Musa Muhammad na Allah ke cewa shi mai mataba sarkin musulmi da musa jari musulunci sun na kokari su jaddada wagga rana a santa a san wagga cewa shekara ta fara yanzu to wani bagiri na da an ka musulmi hakika kuma da an faro dinga abu ya daidai suke kaga wani sun jihohi da ba su ba da hutu yanzu har gasa ake yi ake kowa ce ya bayar to kaga abubuwa ne an fara samun ci gaba ko menene tasirin shekarar ta musulunci ga musulmin duniya Dr. Ibrahim Liman Sifawa malami ne na addinin musulunci kuma masanin yadda tsarin kwanakin wata ke tafiya. A musulunci mafi yawan ibada da akwai da bayanan da an kai na lokuta a cikin alkur'ani duka ana amfani ne da wannan shekara kamar irin tsaka ana biyan ta shekara shekara a ramadan ana yi ne shekara shekara hajji ana yin ne shekara-shekara indi ana yin ta shekara-shekara sau da haka wannan shekarar take da muhimmanci don ita aka ibada da ita ita aka san lissafi da ita koda ga mu'amala ko an samu wani sabani a musulunci. Shekara ta biyar bayan hijira ta zo kuma ta wuce. Sai dai 'yan Najeriya sun ce sun fuskanci kalubale da yawa da ba a fatar sake fuskantar makamantansu a wannan sabon shekara ta 1446 bayan hijira. Sunana Umar Balarabe. To shekarar ta gabata kan muna roƙon Allah kada shi sake maimaita mana ita musamman ta harkar rashin tsaro da yanayin lalacewar tattalin arziki da mutane suka shiga. To muna fatan waga shekara Allah ya taimake mu. kan mu koma irin wancan lokacin. da Yusuf. To sai dai mu ce alhamdulillah saboda kalubale kam an fuskance shi da yawa da yawa musamman ta gefen kara taɓarɓarewar tarbiyyar 'yan uwana mata tarbiyya ta yi ƙaranci sakamakon rashin wato abubuwan yau da kullum inda suke samu kamar irin abubuwan irin abinci da dai ilimi da dai sauransu haka. An jima dai ana kiraye-kiraye ga mahukunta a Najeriya da su mayar da aiki da amfani da watannin musulunci ko da 'yan ƙasa za su rika samun masaniya akan yadda kwanakin watan ke tafiya. Sai dai kawo yanzu hakan bai samu ba. Duk da yake a wasu makarantu da kafafen yaɗa labarai a wasu jihohi suna gwama amfani da kwanan wata na kalandar musulunci da na miladiya a ayyukansu na yau da kullum. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.